Jama'a Assalamu alaikum. Ministan babban birnin tarayyar Najeriya Sanata Bala Muhammad Kaura ya ce zai wuya a iya magance duk ayyukan ta'addanci to amma kuma lallai za su yi kokarin su ga sun yi haka. Amma abin da za mu yi kokari shine wajen shiga ya kasance duk wani dan ta'adda bai shigo da cikin sauki ya ajiye motansa ko ya sa bamba. Duk wanda zai shigo da mota dole a samu abin da za a taba ko ya nuna me yake cikin motan ba tare da sai an buɗe ba. Ministan yana magana ne game da harin da aka kai a Nyanya. Wata ƙungiyar matasan Arewa ta kalubalanci irin yadda gwamnati take tafiyar da aikin kawo tsaro a Arewa maso gabashin kasar A ce wai har wasu mutane su zo da makami, su zo har su iya ɗaukan mutum ɗari biyu da wani abu, su sa shi tafi da shi su kai shi daji har wasu su dinga faɗuwa daga mota sun kakkarye a ce babu jami'in tsaro da ya zo wannan gurin ba yadda za a yi hankali ya karɓi wannan maganar a ce jami'an tsaro ko dai ba su san da abin ba ko ko babu hannunsa a wannan abubuwan da ake yi. Duk da dokar hana fita waje baki ɗaya da aka kafa wa garin jihar Taraba mutanen garin sun ce har yanzu ana kashe-kashe. yanzu ana shiga na kona gidajen mutane kamar wani lunguna ne kamar misali yanzu angon kambu da kuma angon misho ana da kona gidajen mutane da kuma can angon bayan gari zuwa ko ina zuwa ka ana sama gidajen mutane wuta gashi kuma sai ka nuna jin wani lokaci harbe harbe jifa daga irin su amma yau da safe mun ji harbi ta area university yau da muka tashi da safe mun akwai angonni da ko ana ci gaba da sa musu wuta a gidajensu